أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله بل da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda sha biyar ga watan zulhijja watan sha biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillat al ahkam wannan kuma shi ne darasi na ɗari da goma sha hudu sha biyar ɗari da goma sha biyar haka ne ko jiya idan ba manta wani shiga kitabul qada mun karanta hadisin farko cikin wannan kitab na بريدة رضي الله عنه دقا نمكو موها كرمتا حديثي نبيو دقا أبو هريرة الله في داء قريسي موها كرمتا حديثي نأكو في كل باب فيما دقا أبو هريرة وانا من ذا الله إنكم ستحرسون على الإمارة وستكونوا ندامة يوم القيامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة رواه البخاري زامتاشيو حديثا أمر بن العاص وأنا أمر بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه وانا حديثي عن كربو دقى عمرو بن العاص الله شكاري الداغري في منذ صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا حكم الحاكم idan mai hukunci ya nufata yin hukunci fashi ta hada sai yi ijtihadi wajen neman gaskiya wajen neman dace sun ma'asaba sannan sai dace da gaskiya falahu ajrani yana da lada guda biyu wato lada na ijtihadi da kuma lada na dacewa da gaskiya wa idza hakama fajtahada idan ya nufata yin hukunci sai yi ijtihadi sun ma'asaba sannan kuma sai yi kuskure wato bai dace da gaskiya ba falahu ajrun wahid to wannan yana da lada ne guda daya falahu ajrun yana da lada a wata riwaya an kada karbar wahid wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito lafazin idza hakama abin da yake nufi idza arada al-hukma domin idan ka dauke shi a bisa ga zahirin sa idza hakama al-hakim fajtahada idan mai hukunci yayi hukunci yayi ijtihadi ma'ana sai da idan hukunci sannan yayi ijtihadi dole sai dai zanto idza hakama ai idza arada al-hukma idan yi nufata yin hukunci sakamakon nufin hukuncin nan sai ne sai yi ijtihadi idan yi ijtihadin nan ko dai dace da gaskiya ko kuma ya kuskure in ya dace da gaskiya yana da lada biyu in kuma bai dace da gaskiya ba to wato ainihin yana da lada guda ɗaya kenan sakamakon ijtihadin sa to da wannan waɗansu malamai suka fake bisa ga cewa lallai ne dukkan mutumin da zai zama mai hukunci tsakanin mutane labudda an yabluga rutubatal ijtihad dole sai ya kai matsayin mujtahidi ba wanda za a da alkali sai mujtahidi to mujtahidi kuma a wurin su su malaman da suka tsaye dai wannan wato in aka ce ana neman mai ijtihadi a wani a ta'arifin da suka wa mai ijtihadi da sharuɗa da suka bai mai ijtihadi to kila yanzu a neman mai ijtihadi a rasa ka'ida sai ya haddace ayatul ahkam gaba daya na alqur'ani ko da bai haddace duka alqur'ani ba ayatul ahkam wato suratul baqara suratul nisa ali imran da suna cikin ayatul ahkam suratul ma'ida duk suna cikin ayatul ahkam al-anfal tauba suratul hajj suratul nur suratul ahzab suratul muhammad duk suna cikin ayatul ahkam suratul mumtahina suratul hashr duk ina fata an fahimta ma'ana suratul wato abin da ake nufi ayatul ahkam jeri ne na waɗansu surori cikin alkur'ani wanda galibi suke maganar hukunce hukunce suke maganar hukunce hukunce na shari'a to bayan ya haddace wannan kuma sai ya haddace a hadisul ahkam to idan ko aka ce mutum ya haddace a hadisul ahkam mafi karancin abin da zai haddace a ce ya haddace a hadisul ahkam ka ga haddace waɗannan littafan hadisin guda hudu ashabu sunan al-arba'a kenan sunan na abu dawud sunan tirmidhi nasa'i ibnu majah dan galibin hadisan da ke cikin wannan sune hadisul ahkam to yanzu waye zaka ce ba zai zama alƙali sai ya haddace maka wannan kuma sai ayi yana da wahala kwarai da gaske an gane ku ga ma wani bayani da wani malami na gani na mun wanda imamu sanani kawo shi dangane da mustahidu yace wal mustahidu huwa man jama'a khamsata ulum mustahidu shine mutum da ya tada nau'ikan ilimi guda biyar na farko ilmi kitabillah wa ilmi sunnati rasulihi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qawlu as-salafi wa qawlu ulama'i salaf min ijma'ihim wa ikhtilafihim wato ilimin qur'ani da hadisi ilimin maganganun magabata sahabbai tabi'ai da tabi'ut tabi'ina kan kowace mas'ala a ina suka yi sabani a ina suka yi ittifaqi wa ilmin lugha da ilimin harshen larabci kuma wato nahau da sarfu da balaga da adab idan zanto kwararre a waɗannan fannuka wa ilmin qiyas idan zanto yana da ilimin qiyas ne ilimin وفي اصول الفقه وهو طريق طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنه. دومين تاير الى من اصول الفقه لم تنزل استنباط يقام حكم في كيف يتكلم القران الحديث اذا لم يجد صريحا في نفس كتاب او سنه او اجماع اذا بيسا حكم في بقى لا في كم آية كو حديثي كو اجماعي فسي انفاني الاستنباط ويدن كان حكم فيجب ان يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ. طبعا إلى من القرآن اللي يفهم الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهه والتحريم والإباحة والندب ويعرف من السنة هذه الأشياء يد يفهم وتنتهى طبعا القرآن كما يفهم إرس كما طبعا الحديث سنن بجد قاري أحاديث ويعرف منها الصحيحة والضعيفة والمسند والمرسل ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله فإن السنة بيان للكتاب ولا تخالفه وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص والأخبار والموائد وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة هكا علم هذا العربي يفهم ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإهاقة بجميع لغات العرب idan ka ce yanzu wannan kake neman wanda ya san wannan sannan ka hada alkali ba kafin ka samu alkali a kowace kasar kila guda ɗaya ko biyu za ka samu shi yasa sharuɗan da malamai suke kawowa na ijtihadi a babin ijtihadi galibin su ba zama karɓaɓɓe ba a wurin sauran malamai a sheikh muhammad al-amin shankiti a cikin tafsirinsa adawul bayan في إيضاح القرآن بالقرآن تكن تفسير سورة محمد كركشن فدن الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كركشن wannan ayar yayi risha fi 70 yana kokarin bayyana wane ne mustahdi wane ne muqallidi wane ne muttabi'i cewa ijtihadi da sharuɗan da ake kawowa a galibin littattafan usulul fiqh yake wannan sharuɗa ne waɗanda ba su da asali ko a qur'ani ko a hadisi domin a ka'idar wanda suka kawo sharɗin ijtihadi suna ganin ba shi halatta in ɗauko aya in kafa hujja da ita sai ni in yi mujtahidi ne ba shi halatta in kawo hadisi in kafa hujja da shi sai na zama mujtahidi in ba haka ba dole sai in faɗa abin da aka faɗa a mazhabata a risala da iziya bai halatta ban kawo ayar qur'ani ko ɗaya bai halatta ban kawo hadisi ko ɗaya saboda ni ban kai matsayin ijtihadi ba lantana in taɓa wannan to malamin inda ya musu radda yace kafirai ma an ce su lura da alqur'ani su ba ma ijtihadi da kalmar shahada ba su da ita amma Allah yake zargin su danne da su kula da alqur'ani ba ana inda sun kula da shi da sun fahimta da sun fahimta da sun yi kalmar shahada sai in dai kafiri ya halatta ya kalli qur'ani yayi nazari cikin sa yayi tadabburi dangane da ayoyinsa dan su jagorance su wajen imani dan ne za a hana mun kuma su shi halatta da shi alqur'ani sai ya zama matsayin ijtihadi ba kafiran duniya ma kowa sai dai a dara shi kan wata ba guda daya da an zo ba za a ja masa aya ko ɗaya ta alkurani yadda kuma san ijtihadi ba ba ja masa masa hadisi ko ɗaya sai a ja masa lafi cikin ahlari ko ismawi ko ijiyar ko risala babu kuma wanda ya faɗa haka a duniya wata gaskiya ya bayani mai kyau idan kuka koma kan wannan bayanin za ku same da haka da mutane kashi uku ne ko dai mutum ya zama mujtahidi ko ya zama muqallidi ko ya zama sabi'i mujtahidi shine wanda yake da ido a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ido akan harshen larabci yana da masaniya akan harshen larabci masaniyar da za ta iya sa ya iya fassara aya ko hadisi daidai yana da masaniya ta fuskar alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masaniyar da za ta sa ya gane waccan ayar ta soke waccan masaniyar da za ta ba shi damar idan ayoyi sun cika da juna ta yaya zai fuskantar da su ba tare da sun warware juna ba idan hadisai sun ci karo da juna sai a zai fuskantar da kowace ba tare da sun ci karo da juna ba wato yana da fadin ilimin da zai iya yin ba kai tsaye cikin qur'ani da hadisi daga nan sai murtabi'i murtabi'i yana da ido a ilimi amma bai kai mujtahidi ba zai iya ganin mai imamu malik ya faɗa mai imamu shafi ya faɗa menene dalilan kowa daga cikin su kan mas'ala kaza yanzu kuma dalilin ma ya fi ƙarfi sai ya bi shi ba shi ne zai iya ɗauko hukuncin ba ba ya iya kawo sabon zancensa amma ya kalli zantukan waɗanda suka yi zance ya tantance wanda yake ganin ya fi kusa da qur'ani da hadisi sai bi wannan mustabi'i kenan daga nan sai muqallidi muqallidi kuma shine wanda bai da ido cikin ilimi ba ya ilimin ta tsakanin ayar qur'ani da hadisin manzon Allah da larabci ne da gobe ka iya larabci sai sadaka Allahu alazim ya dauka aya kaza kaga wannan a ga ka'ida shi muqallidi ba ya da mazhabi mazhabin sa kawai mazhabin wanda ya bashi fatawa dai idan muqallidi ma ce shi dan malikiya ne kire yake maka ta yaya ya gane shi dan malikiya ne ya san usulul imam malik bai san usulul mazhabin imam malik ba idan ya zo ka maka masallaci da hannu ka bashi ansa ba da ikon yace eh haka take a ce ko ba haka take ba dan in ya kai matsayin ya gane a malikiyance haka ne ko kuma ka saba malikiya da gaba da fatawa a ce ba mukallabi ne ya zo ne mutabi amma ba ya iya mu shi gidan idan yi wannan gudun kacce kace masa menene ka bada hukunci ya zai ya tambaye ka baban alwala farillan alwala guda nawa ne kace masa wato ainihin guda bakwai ne ba da zai iya gane cewa a malikiya ne aka ce guda bakwai ko ba malikiya ba sai in kai ne ka wasu labari kace a malikiyance amma in kai shirin shi ba zai iya gane ba haka gobe in yaje sai ya tambayi wani shafar mace yana karya alwala ko ba ko ba wa sai kawai ne ce masa mutlakan shafar mace yana karya alwala da niyya ko ba da niyya ba ka sani ko baka sani ba ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba ba san wannan mace maza ba shi kawai zai idan ya bi wancan a can wurin a nan wurin kuma sai bi sai bi wannan to ina yake da mazhaba dan lokacin da ya bi wancan wajen farlan aure guda bakwai ne kaga malikiya ce lokacin da ya bi cewa duk wanda ya tafi wata ta kowane irin hali alwala ta kare haka kuma shafi'iyya ce to shi bai gane ba ina ne malikiya ina ne shafi'iyya to kaga ba da mazhaba kenan mukallidi shi ko ya ce yana da mazhaba kawai zance ne amma ya aka ya san ma me mazhaba to ai sai da mutane maza ta su ɗan malikiya ne kuma in ka fara magana da tawaye malikiyan ba zai idane ba sai zai zama dan malikiya kenan kuma inda ka matsa masa a wani asali ne a wani asali aka bada fata wani asali ne ga cikin usul na mazhaba aka gina wannan ijtihadin ko aka bada wannan fatawar ba zai idane ba to sai ya zama dan maliki da mukallidi ne ba ya da mazhaba mutumin da yake iya mazhaba shine mujtahidi shine yake iya mazhaba dan shi ya riga ya sa waɗansu usul wanda karkashin su yake istinbat ko ba ya saba wannan asalin nasa kaga wannan yana da mazhaba ke amma mu kalli ba da mazhaba na'am ba hmm. to ai mukallibi ba zai iya ijtihadi ba wannan ko kuskure ne wato wannan hadisin da yake za a kama alhakim fa ijtihada fa asaba falahu al zai dauka shi shafa kaga mukallibi na shi na ijtihadi ba mukallibi ba shi ba ijtihadi mukallibi ba shi ba ijtihadi kuma shi tunda ya ce shi mukallibi na zai dauki aya kafa wajen da ita sai dai ya tsaya wanda ya yarda da ilimin sai kawo masa ayar ce ma'ana ta kaza tunda idan ya zata ya fasara ta zuwa Hausa na zo na ce ba haka ma'anar ta take ba ga yadda ma'anar take ya zai iya kare kansa ba zai iya kare kansa ba ina ba da fahimta irin wannan yana nan kuma cikin alkur'ani da yawa ka ga wata aya tana nufin ma'anar daban kuma wannan ma'anar da take nufi ba ita take daidai ga yadda ma'anar take wato dai kenan ba kowa ne zai wa qur'ani kalan tsaye ba wajen daukar hukunce hukunce kai tsaye cikin alkur'ani ko hadisi sannan kuma ba a haramtawa dukkan mutane cewa bai halatta ba su dauka daga cikin alkur'ani ko hadisi wato abin nufi shi wanda yake mukallabi wato idan an faɗa masa aya an ba ta ma'anarsa zai rike wannan ma'anar a matsayin ita ce daidai ta aiki da ita har yi zuwa lokacin da ya shiga kishiyar wannan ma'ana ko wani faɗa masa kishiyar ma'ana ya gamsar da shi da dalilin da ya fi naɗa su to sai ya rike wannan nabi ko da wancan kuskure ya yi a baya kuskuren bai shafe shi ba ya shafi wancan wanda ya ɗora shi a kai sai Allah ba zai kama shi da shi ba وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان متفق عليه وانا حديث عن كلمة أبو بكرة الله شكال يدعى قريش يكي ناجما زن الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا سوى لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان kada wani ya yi hukunci tsakanin mutane biyu alhali yana cikin fushi wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi lokacin da duk aka kawo husuma a gabanka ta mutane kuma an same ka cikin yanayin fushi to ba shi halatta ka yanke hukunci a wannan lokaci sai ka yi jinkiri har sai fushin ya rabu da kai saboda fushi ɗaya ne daga cikin ababen da ke iya sa mutum ya kasa yin istifa wato bin diddigi zuwa ya gaskiya don ya tabbatar masa sakamakon fushi ya iya zalunci waɗansu malamai sun rarrabe tsakanin fushi cikin al'amarin duniya ko kuma fushi cikin lamarin addini suka ce idan fushinka cikin lamarin addini ne an keta wata doka ka samu kanka cikin fushi a wannan lokaci sai aka ga hukunci akan ka wannan babu laifi dan fushi cikin lamarin addini wannan ya nuna kishin daga addini da kuma sanka da addini da kuma jin tsoron Allah ka wanda ba za ka yi barna ba amma idan fushi ne kan wani abu da kai aka yi maka aka bata maka da cikin wadansu harkokin duniya to shine ba za ka yi hukunci tsakanin mutane ba a wannan yanayi har sai fushin ya kura ne ga barinka to amma eh, sahihin zance shine ba wani bambanci tsakanin fushi da kake da shi cikin abin da ya shafi addini aka yawa ba daidai ba ko fushi da kake da shi cikin abin da ya shafi wato kai aka yawa ba daidai ba ah, idan aka zo aka ce maka wani ya yi sata ai za ka yi fushi kila fushin ka yasa dandanan ka ce ai ah, Allah ce wa ko wa sariqatu a yanke masa hannu bayan an yanke hannu kuma sai ka tsaya kana tsu sai ga abin da ya sata bai kai ne sabi ba yanzu kuma ka kire masa hannu me ya jawo ka yanke hannu tun baka tsaya ka yi bincike ba kila inda kana cikin kwanciyar hankali da yana zuwa ce maka aida wani ya zana ka sai ke dokar Allah a je a jefe shi sai ma an jefe shi aka daga yan saurayi ne bai taɓa aure ba kaga bulala ta hukuncin su kuma kasa an jefe shi ashe kenan ko da fushi cikin abin da ya shafi lamarin ubangiji ne lallai kar mutum ya yanke hukunci sai bayan ya tabbatar yana cikin daidaitaccen yanayi wanda babu fushi a cikin sa in ba annabi ba annabi ne wanda ke shi masu fushinsa baya canja masa abin da zai iya faɗa na gaskiya cikin halin fushi ko halin ba fushi ba annabi baya faɗi sai abin da yake gaskiya sallallahu alaihi wasallam an gane ku waɗansu malamai suka ce banda fushi za a iya kiyasi a kan fushi ɗin dukkan abin da zai iya sa mutum ya kasa cika hukunci daidai kamar tsananin yunwa lafi bai zo in kana jin yunwa karka yanke hukunci amma idan kana jin matsanancin yunwa masu husuma suka zo gaban ka me zai faru ina za ka yi sauri ka kammala ba tare da ka bi sosai ba dan kana so ka je gida ka ci abinci sai wannan ya bayi zuwa ga kai zalunci ko ka yanke hukunci kafin ka kammala bincike na mai laifi daidai wa an gane ko haka tsananin kishirwa haka idan kana cikin gajiya matsananciyar gajiya ko barci mai tsanani ya zo ya kama ka kana gingidi ana faɗin kara a gaban ka sai za ka ai dole za ka je wani abin wani ba za ka ji ba karshen da suka gina hukunci ka abin da yake ba daidai ba waɗannan al'amura tsananin zai yunwa ko tsananin kisirwa ko um, um, abin nan jin barci ko gajiya duk nasi bai zo a kansu ba amma abin da malamai suka kalla suka ce abin da ya sa aka hana ka yanke hukunci kana cikin fushi dan yanayi ne da zai iya hana ka cika hukunci daidai to haka waɗannan al'amuran ma guda hudu duk da nasi bai zo a kansu ba su ma yanayi ne da dan adam kila zai kasa iya cika hukunci daidai wa daidai an gane ko وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المديري وصححه ابن حبان عن karɓo حديث daga بن أبي طالب Talib Allah shi yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza taqaba ilayka rajulani idan mutum biyu suka kawo maka hukunci sai ka ɗaukaka al'amarin su zuwa gare ka dan kai musu hukunci fala taqbil al-awwal karka bayar da gaskiya ga mutumin da ya fara faɗin magana daga faɗin magana sa kace kai kace da gaskiya hatta ta sama kalam al-akhar har sai ka zantan ɗaya fa sai fa tudri kai fa taqbi in ka zance na biyu din shine zaka san yadda zaka yi hukunci ina ba ta fahimta a ah, mutum ne ya zo gaban ka ce kaga wannan bawan Allah da yake tare da ni ha kawai muna cikin tafiya sai ya sa hannu cikin aljihuna sai ya ɗauko kuɗi sai ya kashe ne ne ya bani ya ki bani kaza kaza kaza bab ya gama bayanin sa tsaf sai kace ba cikin sa ka sa aka karbe kuɗi da karfin tsaya aka bashi ba tare da kaji na biyun ba haka aka ya barna amma lokacin da yace ai wannan mutumin muna cikin tafiya ya sa hannu cikin aljihuna ya ɗauko kuɗi yayi kaza yayi kaza yayi kaza kaza sai ce kai haka ne ko ba haka bane sai haka ne to amma alaka ta da shi dana ne ni uban sa dan na dauki kudin sa kuma sai suka ce af af af ya da manzo Allah sai anta wa maluka li abika dan jin zantan na farko ba tare da kaji nabi ka yanke hukunci wannan ya nuna gaggawa kuma wannan na iya haifar da mutum cikin barna irin da ɗaya daga cikin abin da ɗaya daga cikin annabawa yake nan Allah madaukakin sarki ya dakatar da shi shine annabi Dawud alaihi salam Allah ya kawo kisar cikin suratu Dawud hal ataka naba'ul khasmi iz tasawwara al-mihrab iz dakhalu ala Dawud fa fazi'a minhum qalu la takhaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها wa fil khitab Allah ce shin labarin waɗansu abokanan husuma ya zo wurin ka shine al-khasmu lafazin al-khasmu ana amfani da shi da abokin husuma ɗaya ko taron abokanan husuma hal ataka naba'ul khasmi labarin abokanan husuma ya zo gare ka in tasawwarul mi'rab lokacin da suka ketaro katanga suka shigo masallaci suka samu annabi Dawud izdakalu ala Dawud yayin da suka shiga wurin annabi Dawud fa fazi'a minhum yana ganin su sai tsorata da sun shigo ta kofa ai ba zai tsorata ba kana gida kawai kaga mutum ya shigo ta katanga ai dole ka tsorata qalu la takhaf suka ce karka karka damu karka ji tsoro khasmani masu rigima ne guda biyu barra ba'duna ala ba'd dayan mu ya zalunci ɗaya sashin mu ya zalunci sashi fahkum bainana bil haqqi ya hukunci a tsakanin mu da gaskiya wala tusfit karka ya zalunci wa hadina ila sawa isra yadda mu zuwa ga tsakiyar hanya yace inna hadha akhi lahu 99 na'ja wa li na'jatun wahida wannan dan uwan nawa daga gani yana da tunkiya ɗaya ɗaya har 99 ni da guda ɗaya fa qala sai yace da ni liha ƙara mun wannan ɗaya taka in su zama ɗari <laughs> ɗaya kam ina amfaninta ni ne 99 gara ka bani in lissafi na ya zama daidai lamba ta <laughs> waazzani fil khitab kuma ya matsanta mun wajen neman sai na ba shi ita ni kuma laki shi kuma ya matsa sai na ba shi ana zuwa daidai nan gurin ba na farko ya zama magana ba kafin na biyu magana kawai sai annabi da rufe qalla qazza la maka ya zalunce ka bi su'ali na ajatika ila ni aji ban da zai ce ka dauki akwai ka bashi ya hada da tashi ko ka dauki kinki ka bashi ya hada da nashi wa inna kaseeran min al-khulata la yadri ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum zantan da yake na hukuncin da yake kenan ya zalunce ka da yake ka bashi tinkir ka ya hada da sashi da yawa daga cikin abokanan hulɗa da juna sashi na zalunta sashi sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari su ma yan kaɗan daga cikin su wanda ba sa zalunta juna to bayan an zo nan gurin fa sai ya farga cewa a'a ai bai daidai ba ya kamata ya zama biyu ya tabbatar yanzu hukuncin da ya yi kuskure shi Allah ce wa zanna da'udu annama fatannahu zanna anan bi ma'ana aikana annabi dawud da ya sami yaqinin lalle mun jarrabe shi ne kuma lalle bai ci ita wannan jarrabawar ba fastaghfara rabbahu sai ne gafaran ubangijinsa wa kharra raki'an ya fadi yana mai sujuda wa ana abba ya koma zuwa ga ubangiji fa ghafarna lahu zalik wa inna lahu wa indana la zulfa wa husna ba'a sai muka yafe masa wannan abin da yi lalle dama shi a wurin mai yana da kusanci kuma yana da kyakkyawan makoma sai aka ce ya dawo da illa da Allah ka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلا الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب mun sa ka danka zama mai hukunci ya kamata ka yi hukunci da gaskiya kar ka bi son zuciyar mutane wani ya zama son zuciyarsa ya fita zance kai shi kenan shiga gwagwaran sa ba haka ya kamata kai ba ina jin kun fahimci kisar madmunin ta dalili dai ne ya ji na farko bai ji na biyu yanke hukunci Allah ya zargi Allah kan kawo haka ga annaba dan ya zanto darasi da wanda ya zo baya wannan shine tafsirin ayar a fili ba tare da kashi shiga cikin waɗansu kisoshi ba wanda aka kawo su na isra'iliya da suke cin mutuncin annaba aka ce wannan mutumin wai guda ɗaya daga wai annabi dawo yana da mata tasa'in da tarɗari ba daya kuma ga wani yana da wani babban kwamandan sanaki yana da kyakkyawar mace guda ɗaya wai wata rana ya hau kan bayanansa sai leko gidan mutumin sai ya ga gashin wannan matar har baya sai ya yi sha'awarta ya rasa yadda zai yi aure ta sai ya ɗauki wannan kwamandan yakin sai tura shi yaki domin idan an je an kashe shi a can ya mutu sai shi ya aure ta to wai tun da haka ne yayi sai Allah ya turo mala'iku a siffar masu tumaki 99 da mutum ke guda daya su yi wannan wai da aka yi wannan sai gane to a sai a sakaice abin da ake ce masa kai ne mace ɗari ba daya ya za ka yi kokarin ka kwace ta daya daga cikin sojojinka ina ba da gun fahimta wannan isra'iliya ne cin mutuncin annabawa ne amma za a ga wurin tafsiri da su malamai suna koro su kawo wannan kissoshin wanda ba su da asali ba qur'ani ko hadisin da yake gaskata su ƙarya ne kawai aka dace mutuncin annabawa yanzu ko wani daga cikin gama garin mutane ba annabi ba aka ce yayi haka ya kyauta su ballantana annabawa ba abin da yake zahirin qur'ani ya nuna yanzu da aka dawo ayoyin baka fassara a zahirin ba ka fahimci kisar ba kisar ta fito fili ya ji mutum ɗaya kafin ya gina biyu ya yanke hukunci yana cewa kawai inna hadha akhi lahu 99 na'aja wa li na'ajatun wahida fa qala akthirniha wa azzani fil khitab nan ta cika fi nabi sai ce laqad zalamaka bi su'al najatika lana yaji wannan shine abin da yayi ba daidai ba sai yasa daga baya sai Allah ya bayar da inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa kaza yatimmu al haqqu bi sama'i kila tarafayn sai in ka ji duka bangalori guda biyu sannan kai hukunci da gaskiya ba idan ka ji bangare ɗaya kadai ba قال علي علي بن ابي طالب يتي فما زلت بعد قدر لما زال الله فلا تقدر الاول حتى تسمع كلام الاخر karka bai wa ɗayan gaskiya dan yayi magana da farko har sai ka ji ɗayan fa sawfa tadri kayfa taqdi sannan ne zaka san yadda zaka yi hukunci qala ali sai ali yace fa ma zuntu qadiyan ba'du ban guje ba ina mai yin hukunci da hakan ba'du daga baya wato bayan na janna hadisi ma'ana duk lokacin da hukunci ya zo min sai na ji wannan na ji wannan sannan in san me zan gina rawahu ahmad wa abu dawud da tirmidhi wa hasanahu imam tirmidhi yace hadisi ne hasan wa qawahu ibn al-madini daga cikin malaman imam al-bukhari ne yace hadisi ne wanda yake qawi wa sahahahu ibn hibban ibn ya inganta shi hadisi ne sahihi wa lahu shahidun inda al-hakim min hadisi ibn abbas yana da hadisin da yake masa shaida da riwayar abdullahi dan abbas Allah ya kare da wanda ake kaya ba zai zuwa zai zuwa da ka ko zuwa har su kai ga kare da gudu mm. ba tare da an yi ba kuma zai zuwa kuma zai zuwa mm. abin da mai tambaya ke cewa yanzu a shari'a ta zamani akan samu ka kai karar mutum kotu sai wanda ake kara sai kira sai su nuna wayoyinsa su za su yi ta zuwa a madadinsa har ko shekara za ana wannan shari'a su ne za su zo su kotu da ba zai zo kotu ba har a ƙari yanke hukunci ya hukuncin wannan ya halatta yin wakilci a cikin shari'a don wakilci da wannan shari'a ta yadda akwai wakala in cikin abin da ya shafi dukiya ne ko wani abu ya halatta akwai wakala ina fata an fahimta cikin duk abin da ke dubu tabbata ba ana ta kokarin a gano gaskiya to a nan gurin waye ya fi iya bayyana zance wajen alkali galibi shi ke samun hukunci ko da kokari yake to sai dai karyarsa da ya a nan gurin wanda shi alkali a zahiri ya kalla yadda kamar shi ne mai gaskiya ya dace gaskiya ba ta halatta masa abin da aka ba shi idan an je kiyama za a sake sabon hukunci alkali bai laifi ba in ya yi iyakacin kokarin sauran wajen kirga dan gaskiya wannan ya iya daɗin baki ya yi magana wancan kuma gashi da gaskiya ba ya da magana aka ɗauki haƙƙi aka ba ga wanda ya iya daɗin baki a ranar tashin kiyama za a sake sabon hukunci alkali kan ya tsira har gaban Allah laifin alkali yayi yana cikin sani yayi da son zuciyarsa an gane ko to akwai waɗanda su ana musu kwarjini ko yaya yanzu komai gaske sai dan kace ne da magana sai bi ya daburce to dangane da wannan shi aka ce ya halatta yin wakilci ka samu wani wakilinka da sunan lauya ne ba da sunan lauya bane ka tsara masa zancen ga yadda aka yi ga yadda aka yi amma ni ba zan iya yin bayani ba gaban kotu sai eh, to shike ne zan wakilce ka ana zuwa gaba alkali ya nake ciki ga wannan cewa shi ba zan iya ne zan yi magana a madadinsa sa shari'a ta da wannan an gane ku ba haka aikin lauya ba ko ina ne ya zama haramun ba ko inda yake zama haramun karala lauya kafin ya kare mutum dama ya san makareci ne aka yi da lauya a bashi kudin lauyancin sa ya je ya ta turanci a kotu don ya kare mutumin da ya san ƙarya yake wannan ko shakka babu idan ya ce ya ci ta balbal kuma zai je kiyama ya bayani amma lauya ya san wannan mutum mai gaskiya ne amma ba zai iya yin bayani ba ya san wannan mutum mai gaskiya ne amma suna ba zai iya kare kansa ba saboda shi mutumin kawai ne suna rigima da wani dan binni mai iya surutu shi bai yi karatu ba suna rigima da wani dan boko da mai iya surutu shi da gidaje ne yana rigima da wani wayayi to sai lauya ya tsaya ya ji kadin wannan wanda yake ake ganin ba gidaje din ne zai kare shi a ya halatta ina ba ta an fahimta wajen karewa ko yace zai yi kyauta ko yace zai karɓo abu duk wanda ya ga dama ya halatta in yace a bashi kuɗi kyauta ya halatta ya bashi kuɗi ka ya halatta in yace zai je sabilillah ya halatta a akwai mutane da dama yanzu idan da za a kyale su da kansu za su je kotu ba za su iya karɓawa kansu abin nan ba gaskiya da da ita ba kafin zanen da waɗansu 'yan kwanaki wata gawar Allah ta buga mun waya daga wani gari a Yobe State wato mijinta ya rasu ba ya da uwa ba ya da uba sai ita matarsa da kuma 'ya'yansu guda biyar uku maza biyu mata ko biyar ko hudu na manta dai ya'ya ne dai da su ta kuɗi maza da mata kaga ba ya da uwa ba ya da uba kaga yanzu a nan gurin ba mai cin gadansa a duk duniya sai wannan matar da wannan 'ya'yan yayyansa ba za su ci gadansa ba don saboda mai tunda yana da yaya kuma cikin yayan akwai maza da haka yayyansa wanda suke uwa daya uba daya ba za su ci gadon sa ba sawa'un maza ne sawa'un mata ne uwa daya uba daya ne uba daya ne uwa daya ne ba su ba gado su yayi mamaci saboda mai yaya din sun kare su wa tasqutu ikhwatu bil banina wa bil abil adna kama ruwina babu yanda za a yi yan uwa su ci gado matukar mamaci yana da yaya cikin su kuma da maza to amma kawai yanzu sai yan uwan suka zo suke tafiyar da kadarorin wannan mamacin su sayar da wancan gona su sayar da wancan gida su sayar da wancan mota kuma suna son su kwace ya'yan daga hannun uwar da karfin tsaya don su cinye dukiyar na ce ke baki da yan uwa maza ta ce tana da su amma dai yawanci ba su karatu ko na zamani ko na addini ba za su iya kare ta ba sai ta yi karatu ita ta yi karatu amma na sakandare kadai kadai ta ita ma ba su ci gaba da karatu sakandare ba saboda haka karatun addini ta sa a ganin da ba ne mata shari'a a shari'ance sai duk ba wani laya mai jin tsoron Allah zai za a kwace mata dukiya yanzu wannan in ba laya ba ya zafi haka za su cinye dukiyar ta kuma da karshe su kore ta kuma su kwace yaya kuma su ba za su tarbiyyar yayan ba kaga wannan zalunci irin sai yana nan yana faruwa to kaga a nan gurin aikin laya zai tasiri a nan sai su su samu wakala shi yasa ba dukkan bangarorin aikin laya ne yake zama haram ba akwai wanda tabbas haram ne akwai kuma bangaren da yake halal ne ya rige lauyoyin da suke da kishin addini su binta ta ga ina ne aikin sa yake halal ina ne inda yake haram inda yake halal su tsaya a kanta inda yake haram su kauce mata ina ba ta fahimta eh ai ba sai sai ga kotu ba ba sai bane sai ya je ba akwai wakala ba idan alkali na son bin manajin digiya ne mu idan alkali ya da wakala ba tare da wannan ya zo shi kenan وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بعجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه وانا hadisi an karɓi daga ummi salama Allah shi kare dagare ta manzo sallallahu alaihi wasallam yace innakum taktasibuna ilayya ku kuka yi husuma zuwa gare ni kuna rigima har ku kawo ƙara zuwa wajena fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd me yiwa wani sashi daga cikin ku ya fi iya gamsarwa ta bayyana hujjarsa sama da dan uwansa ba wai ya fi gaskiya ba ya fi iya bayar da hujja alhana bi ma'ana ablaga wa afsaha bi hujjatihi bi ma'ana afsah fi bayan al-hujja wa ablaga fi bayan al-hujja lakin laysa huwa sahib al-haqq ba wai gaskiya gare shi ba a'a ya fi iya galan gasan magana da karya magana da zance da bayani da kabli da ba'adi duk shi ne zance yace fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u minhu sai ya dauki haƙƙin dan uwansa in bashi gurgudan abin da naji a wurinsa dan nace yi bayani yi bayani tiyan tiyan da kai bayani kai bayani mai gaskiya kai kuma ne yi bayani yana magana yana kan ga wakan baya magana gaba tana yawale ta baya kuma shi ne mai gaskiya amma ba da bayani manzo ku bai san gaba ba inda ya san gaibu sai ce kai ƙarya take dadin baki take a bai san gaba ba gurgudan abin da ya bayyana gare shi akan yi gina hukunci an gane ko fa aka biya lahu sai in ba shi hukunci ya zanto kes din shi yace ne shi ala nahu ma asma'u minhu gurgurdan abin da yaji daga wurin sa sai manzo Allah ce fa man qata'tu lahu min haqqi akhihi shay'a duk wanda na ko haƙƙin dan uwansa na bashi ko yaya yake fa inna ma aqta'u lahu qita'atan min an ya tabbatar yanki ne na wuta na bashi ya rage laifi ko kare ni dai na gina hukunci a zahiri ba yadda na iya amma in ya san ƙarya yayi na bashi wannan hukuncin to bashin da na baya halatta masa wannan haramun dan haramun yace kun gane ko wato kun ga kullun shari'a ana ginawa ne akan me abin da yake zahiri abin da yake ne a wajen Allah yake amma kai alkali abin da zaka bi ka bi zahirin abu ka tabbatar cewa bisa ga zahiri ka yi dukkan abin da ya kamata kai kafin ka yanke hukunci to ko da an samu kore a ciki shi wancan da aka dauki hakkin dan uwansa aka bashi in ya ci haram kar ya dauka kawai dan kotu ta bashi abin ya canji daga halal ya zama ya canji daga haram ya zama halal daga yau kawai dan kotu ta bashi har yanzu ne haram tunda shi ya sani tsakanin shi da Allah ƙarya ce ƙarya yake ba ba hakin sa bane muttafaqun alaihi wa an jabir qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم رواه ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه وانا حديث عن كيف جابر الله شكال الداغري yace naji manzo Allah na cewa kaifa dasu ummatun ta yaya za a tsarkake al'umma la yu'khadhu min shadidihim lil ba a karban haƙƙin mai raunin daga wajen mai karfin idan mai karfi ya danne haƙƙin mai rauni hukuma ba ta iya karɓo haƙƙin nan daga mai karfin ta ba mai rauni in al'umma ta zama haka ya za a tsarkake ta ba za a ta tsarkaka kun bai ji abin da hadisi ke nufi ma'ana cikin hadisan akwai lazanarwa akwai firgitarwa ga dukkan al'ummar da masu ƙarfi ko ƙarfin tuwo ko ƙarfin mulki ko ƙarfin kuɗi suke amfani da wannan ƙarfin nasu su cinye kuɗin wane ya yi musu leburanci su kwace gonar wane su kwace plus ɗin wane kuma shi nan ba za a kwato daga wajen masu ƙarfin a baiwa mai raunin ba in al'umma tana haka babu yadda za Allah ya tsarkake wannan al'ummar abinda hadisi ke nufi kenan kaga halin da muke ciki kenan a yau mutane na za a kwacewa gona mutane na za a kwacewa flotai mutane na za a yi musu aiki su cinye kudin su kibiya a yi musu laboranci su kibiya a yi musu kwadago su kibiya ko me a yi musu su mutane nawa ne a wani lafazin da wannan hadisin abin da yake kaifa yuqaddisu Allahu ummatan la ya'khudhu da'ifuha haqqahu min qawliha wa huwa ghayru ta'atin ta ya Allah zai tsarkake al'umma wadda mai raunin cikin ta baya iya karbo haƙƙinsa daga wajen mai karfi ba tare da yayi wato ainihin tata ta ba tare da ya yi ina ba cikin magana ba na duk al'ummar suke irin wannan Allah ba zai zarkace ta ba kenan al'ummar sai suke cikin hadari an gane ko domin so ake yi dukkan mutumin da yake mai karfi ko mun karfin sa hukuma ta fi karfin sa kamar yadda ɗaya daga cikin kwalafawar rasidin bayan an yi masa mubaya yake cewa القوي عندكم ضعيف حتى أخذ منه الحق والضعيف عندي والقوي منكم والقوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ منه الحق yake cewa mai karfin cikinku ni a waje na shine mai rauni da wannan idan nake kallon shi dan in samu karɓo haƙƙin mutane a wurinsa mai raunin ku ni a wurina shine mai ƙarfi da wannan idan nake kallon shi dan in kwato mata haƙƙin shi in bashi haka ake son mai mulki ya zama mala'un gari masu kuɗi masu mulki masu wane ne kar su masa kwarjini inda sun zama zalumai talakawan gari kar ya raina su inda sun zanto masu takawa masu jin tsoron Allah lokacin da azalimin mai mukami ya shiga wajensa azalimin mai kuɗi ya shiga wajensa kada da ya koji zau ya zo bayan kan ganin shi banza da shi yayi da ganshi ba amma da an ce ga wani talaka wani manomi wani makiyayi da kauyen kaza sai ina yake ku shigo da shi inji wa dan ne muka hakke ce ai takin da aka tura mana yalla bai je gare mu ba an yi kasafin shi a sakwatariyar local gama an rarraba mu samu komai ba nan take a tura in mobile police da wadanda suka kasafin takin ko ba haka ba idan ana haka sai a zauna lafiya wani hadisi yana da hadisin da yake masa shaida cikin hadisin buraida a wurin bazar wani hadisin kuma irinsa a cikin sunan na ibn majah riwayar abu sa'id al-khudri وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يدعى بالقاضي العاجل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة wannan hadisi an karɓo daga umma na Aisha Allah shi kare da gare ta take manzo naji manzo Allah yana cewa adil za a zo da alkali mai adalci yawmul qiyama a ranar tashin kiyama fa yalqa min shiddatil azab min shiddatil hisab sai game da hisabi mai tsanani abin da ake nufi hisabi mai tsanani yawan tambaya da bin diddigi to wuri kaza fa me yasa kai kaza wuri kaza fa me yasa kai kaza ga shi ba adalci yayi amma dadewar da aka yi ana wannan tambayoyin a wannan lokaci abin da zai game da shi na tsananin bin diddigi ma ya tamanna irin abin da zai rinka gori annahu lam yaqdu baina sunaini fi umrihi ina ma bai taɓa yin hukunci tsakanin mutane biyu ba a rayuwarsa gaba ɗaya to ina ga ina ga alƙalin da shi ko bai ma ya adalci ma gaba ɗaya da akwai matsala ke a rawa ibn hibbanu a karjar bai haƙi ibn hibbanu ya rawata wannan hadisi imamul bai haƙi imamul bai haƙi ma ya fito ya rawaito shi wa lafzuhu fi tamra a ruwayar imamul bai haƙi wato a madadin lam yaqdi bayna sunan fi amrihi ay lam yaqdi bayna sunan fi tamra zai daga gurin ina ma bai yi hukunci tsakanin mutane ba ko da a cikin lamarin kwayar dabino ne guda daya wannan sana abin da yake wannan yawa to wannan tana da dama daga cikin malamai suka ta kaucewa alƙalanci irin su imamu shafi irin su wani ne da an nada su alƙalai su karba su gudu masu bargari waɗansu masu kuya saboda fitinar da ke ciki وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لن لن يفلح قوم ولو امرهم امراه رواه البخاري an karbo hadisi daga Abu Bakar ta Allah shi kare da gare shi manzon ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum bayan da za a yi mutane su rabota in sun shugabantar da al'amarin su ga mace don mutanen da suka kai da Allah ta gane tabbatar me haka ne duk mutanen da suka shugabantar da mace ga al'amarin su ba za su rabota ba ibn hajar ya kawo wannan a wannan babi dan ya kafa hujja da shi kan mazhabin sa da ba mazhabin sa na shafi'iyya ba shi halatta mace ta yi alƙalanci ba haka wallau min at-tawliya ne al-wilaya manzo Allah ya nuna mutane ba za su rabota ba in sun shugabantar da mace sun jibinta mata wani lamari sawa'un kanar wilayatan uzma aw wilayatan sugra wilaya uzma kamar a ce mace ce shugabar kasa wilaya sugra karamin shugabanci kamar a ce mace ce gwamna a jihar ta mace ce alƙaliya a kotu duk wannan in dai mutane sun shugabantar da mace wannan ba za su rabauta ba haka manzo Allah ya faɗa kuma hadisi ne wanda ke Imam Bukhari ya rawaito wannan mazhabi na Ibn Hajar ba ai mazhabin sa bane shi kadai mazhabin jumhurin malamai ne alayin mutu salafa gaba da Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal duk sun tafi kan zahirin wannan hadisi cewa ba shi halatta mace ta shugabanci kowane iri hatta alƙalanci a kotu abu hanifa ne ke cewa a iya bata alƙalanci amma kar a kai mata abin da ya shafi haddi duk abin da ba haddi ba a je ta raba rigima ta yawa ne ne don yana ganin kamar sulhu ne wannan amma wajen a yanke hannun barawo a yi bulala ga mazinaci a yi a yi bulala ga mai kasafi ce wannan hudud ba za ta yi ba an gane ko to ko wannan ba da hujja kai in dai shugabanci ne za a bata in tana gida aka yi rigima aka je wurin ta aka ce ta yi sulhu ai wannan ba hukunci bane na kotu sulhu ne dai tsakanin mutane ya halatta ta yi fatawa ya halatta ta karantar ya halatta ta yi sulhu tsakanin mutane in suna sulhu wanda ba sa bukatar su je gaba alkali amma in hukunci za a kotu ba shi halatta mace ta yi haka kuma kowane irin nau'i ne shugabanci ba shi halatta mace ta yi saboda zahirin wannan hadisi manzon Allah ya faɗi wannan magana ne daidai lokacin da aka ce masa mutanen Farisa lokacin da Kisra ya rasu sun nada yarsa ta zanto ita ce shugaba da manzon Allah ya ce babu yadda za a isra bauta waɗansu suna tawilin hadisin su ce ta wai wannan hadisin ya shafi mutanen farisa din ne kadai amma abin da za su lura lan yufliha qaumun qaumun din nan na kira ne ya shafi kowane irin mutane ko mutanen farisa ko mutanen larabawa ko hausawa ko yarbawa ko inyamurai ko farare ko bakake ko wankan tarwada ko na da ko na yanzu qaumun ya shafi kowa da biki inda na kira ce lan yufliha qaumun wallu amrahum mamra'a kuma ita imra'atan ita ma ta tafi kowace irin mace ce aka shugabantar da mai ilimi da jahila da balarabiya da wadda ba balarabiya ba da mai shekaru da wadda ba mai shekaru ba da tsaka kowace ce ita ina ba ta fahimta dan man daud eh. wannan da muke ciki wanda ya shiga kan da suka kare wannan wata shi kuma wasu da da ke nan gurin nan unguwannan da muke cikin nan cikin zuwa iya kawai amrahum imra'a ba yanda za a yi kowane irin mutane su ta matukar sai su gabatar da kowace ce mace a matsayin shugaba abin da za a faɗa musu kenan kuma rawar bukari bukari ya rawaito sai mu duba nan cikin littafin bulugul maram shine hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da uku bulugul maram kuma har da turanci a kusa zai duba cikin manzo Allah ke gaba da haka wannan ganganci ne kwarai da gaske yau Allah galaki ne ba yau Allah galaki ne wato abin da sai mata za su lura da shi shari'ar musulunci Allah ne ke kasafin ne za a yi mai ba za a yi ba ba ɗan adam bane ba lokacin da malamai suka karanta wannan hadisi kar su hausun malamai su ce ka su sun hana mata aiki su yi kaza sun yi kaza to kuma sai ubangiji yi ya wani wannan hukunci ubangiji kuma shi ne ya halitta ne na maza da mata ɗan kuma shi ke gudanar da sai a yi ko a bari ala lahul khalqu wal amr ku ba ku ji halittar ta shi ce ko me halittar za ta yi umarni hannun shi ba ka a karma mutum ya tsaya na wata wata cewa dan ne za a kaza dan ne za a kaza Allah da yake idan kana so ka ce dan ne ma'ana kana narwa da Allah mutum ne inna rabbaka bil mirsad yana jiranka ka ga ne cikin su da dole kuma da kake ji inna rabbaka bil mirsad ubangiji yana a madaka ta dan ne dan ne ka ga duk gare kabari ya ba ta ansar dan ne ka ga gaban ranar kafin kiyama ranar da babu kowa sai kai da aikinka wa kullu insanin anzalnahu ta'ira bi sawlatihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا اقرأ كتابك كتاب نفسك اليوم عليك حسيبا يدعو سوء هون لك كتابا بأنسى كل شيء بإذن تقول بني يقول الله من بني فبني وأي تذكرى بعد كده الدنيا في دنيا ربك وانا بدأت فاهم ان الدنيا يدينا ربك يكون تكافر تهديكم الله تكافر تهديكم وضع الله صلى الله عليه وسلم ذاك هو اللي كان ko ko mata su kalli bangaren rauni da Allah ya halitta su da su da bangarori na rauni ba kamar namiji suke ba da haka mahaifiyar na na maryamu matar imran kenan lokacin da suka jina biyu ta yi bakantan cewa abinda ta haifa za ta sa shi rantar na hidimar masallaci a lokacin fara take cewa namiji za ta fita amma lokacin da ta haifi sai ta fita ta zuwa فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى فكيف بعد إذن يا أبن جدي دام أبا تنتي أبن أنا أسامي دوما في دوما في التي يعني بوضع فراها في تفتي والله أعلم بما وضعت إذا كنت تفتي وليس الذكر كالأنثى ما نقول لما تبع أنثى تبع وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم to kaga anan mahallu sa da nake so in kawo wa laysa dhakaru kal unsa namiji baya daidai da mace da haka maganar cewa duk abin da ɗan namiji yake yi mace ma za ta iya yi ƙarya ne ƙarya ne wannan abin da duk ɗan namiji zai iya yi mace ma za ta iya yi ƙarya ne ina ba da hankali ba mace tana da rauni na jinin al'ada duk wata ɗan namiji bai da shi wanda ke wannan rauni ne da yake da kyaya mace ya sa ta laulayi ya sa ta mutuwar jiki ya sa ta ciwon ciki ya sa ta murɗawar ciki ya sa ta ciwon mara wata duk lokacin hakan ta same ta lokacin da nan al'ada ne ga rauni na ɗaukar ciki ɗan namiji baya ɗaukar ciki mace ce ke ɗaukar ciki ta rinka kwarnafi ta rinka amai da laulayi da yawan kwanciya da yawan barci da tashi hankali iri iri sannan ita ce take naƙuda ɗan namiji baya naƙuda sannan ita ce take haihuwa ɗan namiji baya haihuwa sannan a cikin ta yaro ke tsotsar abin da zai sa har tsawon shekara biyu ko abin da ke kasar shekara biyu ɗan namiji duk wannan ba abin da ke fi da wannan waɗannan dukkan su ɓangarori ne na rauni da suke fitar da mace daga yanayin da take ciki na daidaitaccen yanayi zuwa ga wani baƙon yanayi wanda zai gadar masa da rauni da rashin kuzari da damuwa ba ka shiga wanci bai dace da ita ba saboda waɗannan ɓangarori sannan kaifin tunaninta da kaifin hankalinta da kan ɗan ba ɗan namiji duk abin da ya zo masa na farin ciki ko na bakin ciki yakan yi shawara da hankalinsa ne kafin ya ɗauki mataki ya mutu duk abin da ya zo mata na farin ciki ko na bakin ciki takan yi shawara da zuciyarta ne zuciya ta Allah ce innan nasa da amma tun da su shi yasa shi da dama wasu za ta ɗauki mataki daga ba ta na dama namiji zai tauna zai tauna zai tauna kafin yadda rufe mataki shi sa aka bayar da suke a hannun shi ba bayar da suke a hannun ta ba inda an bayar da suke a hannun mata ba duka mana warawa ne na da kowa a dan ita ce za ta yi ka ce ta idan ka karbe ta mata fuki ka ce ta tabbata ta shi ba kai ba dan Allah bane ba dan ne za ta mace ki da kai uku sai ka karba ta ka ce ka fike ta fike uku kuma ka ba ta karanta ta sai ta fice da kuka kuma da zama malamai ana fitawa ya a gyara a yanka da a gyara ko a yi sarka da dunkulan man shanu a gyara a hannu duk uku ya a gyara ita ce ta da ba da kanta duk mai kawo wannan wannan bangare ne na rauni da Allah ya halitta ta kai bangare ne na rauni to wanda yake da wannan bangarori na rauni ba za a dora masa nauyin shugabanci ba don shi kai yana bukatar a kula da shi ne da haka mace a tsarin musulunci take karkashin kulawar ɗa namiji tun daga lokacin sun duniya har ta bar duniya ta zo duniya tana matsayin ya uba zai kula da ita ko wanda yake a madadin uba idan uba ba ya an aurar da ita wilayar ta da ke gabancin ta ya koma karkashin miji kuma riga da rijal ba a riga da qawwamuna 'ala an-nisa ta fito sai ta sake komawa wajen wanda ya aurar da ita kafin miji uba ne ko wakilin uba ta girma ta manyanta sai ta koma gargashin kulawar ƴaƴanta har ta koma gargashin kulawar jikokinta har ta bar duniya gargashin kulawar ɗanin jiki ko ake a lura da ita ko sai ake yi idan ana sauri da yawa sai manzon Allah ya kalle wanda yake zabo da yake ce kai ya an ji fito mahalan dal qawarir ya ji an ji fito yana lola waka rakuma suna jin dadin waka da yake suna zanno sai manzon Allah ya daka masa bawa ce ba a hankali yana dauke da kayan karau wato mata kenan muna dauke da tabani tabani da mutu ko tabani da sabi mata ke mun saboda haka ko haka ake sa ta hankali haka ne da Allah ya koyar da al'umma to duk wannan koyarwa da musulunci ba mu sai mu zama kyale ta gefe guda kawai sai mu zama ne mutum duniya kawai waɗansu arlamata ya alabe sun zo gefe shi ne kuma za su yi cinta ba manzan Allah ba wanda Allah kuma ta a shirku min anfusikum azizun alaihi ba alaikum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sai mu kyale koyarwar su da jagorancin su da shawarar sa mu yi shawarar waɗansu kuma sannan ita mace idan take wai dole sai an yi kasafi a dawo za su haɗu da duk ran da take cewa wai za a yi daidai wa dole da maza ita mata sun kare take idan idan wata mace ta ce an zalunce ta kuma kuma ina ka zalunce ki kun za ta ake maki a shayar da ke a tsibirar da ke a yi miki tufafi a yi duk waɗannan Allah ya tsara kan daurin miji sai Allah ya yi mata amma tilan ne zai yi ko miji ko ida ko ko ko ma yi amma da zai koma turai fa wannan duk ke zaki ya ke zaki duk abin da namiji yake namiji ya ya zama gwamna zama gwamna ya zama zama ya zama darakta zama darakta ya yi yi ya a baya masara a baya ke ma ki ya trailer ke ma ki ya ya ke ma ki ki wani shi ne gatan da firawan duniya suke so miki duk abin da namiji yake maki kuma sun san ƙarya ne tunda har yanzu mutum su ɗaya aka taɓa samu a duniya duk da suka yadda jirgin saman kwankwat a duniya mace ko su taɓa hawa ta hau kwankwat maza ko ba za su ɗaya ba. Kasu kasu sun san ƙarya ne. Daban daban muka fuska halitta ba da yadda za a yi daidai. Ado ga ɗan namiji mai ƙarfi, ado ga ya mace ta zama raguwa. an doga ɗan namiji yi babban murya an doga ya ce ta yi firiyar murya tun da kuma kira sallah za ta yi dan babban murya dole ya tafi kenan idan mace ta karfi kuma ta kenan idan mace ta mun murɗe nan ta dabbi yi mun murɗe in ya ta kai ba na mace yi murɗe nan ta dafa ba ba shine abokin ba saboda shi zai je jihadi ko ka jihadin ma da Aisha tace هل أنا مجاهد جهاد المنزل التي عليه إن جهاد الله قتال فيه الحج والعمرة مثل جهاد وجهاد العمرة جهاد الذي يقول يقاتلهم ويعزلهم الله بأيديكم ويكفيهم وينصركم عليهم ويسفي صدور قوم المؤمنين ويبشر غير قلوبهم ويتوب الله على من جهاد المدى بيتنا قاتلهم كواكيهم يعزلهم الله بأيديكم الله لا يسمي كافرين عذابا أما بهنوكم هنوكم ومكامكم عذابا بذائمكم

cewa muryan mata al'aura ce wannan kuskure ne Allah bai ce haka ba Allah bai ce haka ba Allah bai hana mace ta yi magana ba abin da ya hana mace wato al-khudu'u fi qawli al-khudu' bil qawli wato sassauta murya da gangan dan jan hankali shi aka haramta mata amma magana sakta fi sabilillah ba haramta mata ba Allah ya fala takhda'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad bai hana wannan sai ce ne ya qulna qawlan ma'rufa ku faɗi faɗi wanda yake ne kada bai hana su magana ba da yana sal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar da maza suke mata suna yi wal mu'minuna la yu'minu ba'dhum awliya ba'd ya'muru bil ma'ruf wa nahy anil munkar da yana so wannan ba a lokacin Umar dan Khattab har hijaba ta mata an yi duk kuma tarihi ya wuce an gaishe amma mace ta ce za ta fara maza ta mutu a jiki ne ba za ta yi ba ko shi ba dukan malamai ne suka ta ba dan ummu na Aisha idan ka duba ka'ima na ɗalibanta maza sun fi mata yawa cikin manyan tabi'ai da suka karantar da da suka karatu a wurin Aisha ba suna da yawa su ta su wane ne wanda idan zai kawo hadisin Aisha sai ce haddathatni as-siddiqatu bint as-siddiq habibatu habibillah haka yake faɗa kullum in zai kawo hadisin da yaji daga wajen Aisha sai ce wanda ta bani wannan hadisi ita ce siddiqa ir siddiq ummu na Aisha an gane ku wannan babin karantarwa babin yana da fadi babin wazantarwa yana da fadi babin um, riwaya babin yana da fadi ba wanda yake banda mata a cikin babin riwaya duk malaman hadisi sun yarda yadda namiji ke yin riwaya mata ma suna yin riwaya shi sa hadisan Aisha da na Ummu Salma suke tafiya kafada da kafada da hadisan Abdullahi da Umar kuma idan ka duba sun sunan hadisin sai ga an kawo sun suna mazaje guda goma guda bakwai guda takwas ita ce ɗaya mace da sauran wannan ya ji a wurinta wannan ya ji a wannan wannan ya ji a wurin wannan har kawo gare mu inda ma ta sa magana da ya aka aka daga su ina fata an fahimta wannan daban al'amura na shugabanci daban don karantarwa daban da shugabanci وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه هو الازدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته أخرجه أبو داود والترمذي وانا حديث أن كربو أبو مريم الأزدي الله سكال الدعاء بريس يتي ماذا الله يتي من والله الله شيئا من أمور المسلمين duk wanda Allah ya ce gabatar da shi wani abu na al'amarin musulmai gwamna ne kwamishina ne minista ne samun sakatare ne wane ne shugabancin wani abu yake shay'an wani abu duk wanda Allah ya shugabantar da shi wani shugabanci na al'amarin musulmai fahtajaba an hajatihim sai ya doya baya biya musu bukata ko ka so ganin shi ba za ka gan shi ba wa fakiruhum ya doya baya baya hakuri talakawan su ta ihtajaba Allah duna shi kuma Allah zai sa hijabi tsakaninsa da bukatarsa an ka ta sa hijabi tsakaninka da talakawa ka san hijabi tsakaninka da bukatun da kake shugabanci sai Allah sun yi hijabi tsakanin ka da bukatun ka da zai biya ma bukatun ka ba manzo Allah har addu'a yace ya Allah dukkan wanda ya dubance wani abu na al'amarin musulmi ya karbi shi gurbin musulmi in ya ji kansu ya ji tausayi ya Allah ka fi kansa haka manzo Allah ce yace dukkan wanda ya shugabanta al'ummar musulmi in ya mudgana musu ya mabanta musu ya Allah ka mabanta musu haka manzo Allah ya addu'a wannan ya shafi kowane shugaba yasa galibin a galibin shugabanni addu'ar manzon Allah ke jinsu in ba ta same su ba suna kan mulki za ta same su bayan sun sauka irin fatara din da ke tsakanin ka bar mulki kafin ka mutu ka gama kuruciya dan shekara arba'in hamsin sittin ka gama jin daɗi yanzu kuma ka fara ta cewa sun ya zo ko babu mulki babu duniya ba kowa da kowa wani lokaci in kuɗi ne ma sun ƙare in ma menene ya ƙare don mutane sun riga sun da kai a gida ma yara ƙidaya suke maka wasu za ka mutu don su ci gado irin manyan mala'un masu kudin na ƴaƴansa abinda suke ce masa mai gadi sai mai gadi ya kusa mutuwa wai baban ne mai gadi ya ki ya tafi a yi dabbala da dukiyar da ya ajiye to haka ne kuma idan wannan ba ta same ka ba a lokacin nan tana nan tana jiran ka a cikin kabari addu'ar manzo Allah ba ta faduwa haka sai Allah ya matsanta maka in ka matsanta bayan Allah da ka shine kai kokarin ka tuba daga matsanta bayan Allah yana daga cikin matsanta bayan Allah hana su dukkan abin da suke muqawmatul haya wato abin da ke kashin bayan rayuwa titi kashin bayan rayuwa ne na zirga zirgansu daga gari zuwa gari daga ƙwarya sai ta unguwa zuwa ta unguwa ruwan sha kashin bayan rayuwa ne wajen Allah minal ma'i kullu in hayy a birni ne ko a ƙauye dole a samu musu wanka yadda a birni za a samu wa 'yan birni famfo a ƙauye a ji a yi dam da ramuka na fara ruwa saboda su samu abin da za su shayar da bawo su noman rani da shi ilimi kashin bayan rayuwa ne a karantar da yayansu a yaki zahilci a koya musu sana'a kasu zanto ɗan daba kasu zanto ɗaya ya bayo kasu zanto su ne karnukan farauta ku a wajen siyasa ku ɗauki kuɗi ku ba su su sha kwaya su sha fabila kuma suke na a ba su abin nan kuɗin sayan madara a ba su fasta suna shan kwaya suna hawa kan falwa ya tala suna manna shugaban wani sai wani sai wani ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kun jahilcin da su ba ku ba su ilimin firamare ba kun jahilcin da su ba ku ba su na sakandare ba yanzu kuma kuɗin da kuka ɗauke nasu ba ku musu ta hidimar ba kuna ba su da kaɗan kaɗan suna yawo suna manna hotunan ku za a yi bayani ranar tashi kyama وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الراشي والمرتشي في الحكم رواه احمد والاربعه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وانا حديثي انكر بيش لك ابو هريره الله سكالي دا غريتي يتي منذ صلى الله عليه وسلم يا لأنتي الراشي والمرتشي الراشي ما يبايد برشواه والمرتشي وانا يتي كربار رشواه في الحكم وجه حكمتي ده الصين يا مسعى البركه wannan mun karanta shi a wadansu babuka a baya in muku manta ba rawahu ahmad al-arba'a wa hasan fi tirmidhi hadithu ne sahihi وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وعند الأربعة إلا النسائي وعن عبد الله بن الزبير قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم أنت تقول عبد الله بن الزبير يتي من ذا الله يا ذا أن الخصمين lalle masu husuma guda biyu ya kawo dani bai da yadayin hakim za su zauna a gaban alkali don yi musu hukunci ma'ana za su yanzu a gaban alkali dan alkali ya musu hukunci kada ɗaya yana zaune ɗaya yana tsaye in alkali zai tsaye da su gaba ɗaya sai su tsaya in zai zaune da su gaba ɗaya sai su zauna an gane ko domin lokacin da aka ce wane ya zauna ya bayani daga zaune kai kuma kana tsaye ma'ana sai ka rinka jin kamar an fushi da wanta a ka a cikin kotun wannan ma sai ka sa zuciyarka ta karya kila kotu ba za ta maka adalci ba rawahu ahmad wa sahahahu al-hakim ina ga sai mu dakata nan wurin don wannan babin da zamu shiga ciki sabon babu ne abinda muka faɗa ya zama daidai ubangiji ta Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuntuban harshe kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum malam idan ya kasance mace ta zama shugaba a hukuma saboda iliminta to shin za mu yi mata biyayya ko kuma za mu yi mata bara'a lokacin da suke shugabancin da ku ba ko ne suka sa ta ba sa ta aka yi za ku bi ta cikin abin da yake ba a saba wa Allah ba za ku mata bara a cikin abin da yake saban ubangiji ne amma wannan ba shi ke nuna gamsuwar ku da yardar ku da shugabancin ta ba a zuci domin a zuci kun san kuskure aka yi wajen bata wannan shugabanci inda abin a hannun ku yake ko da ƙuri'un ku ne da za ku iyakacin kokarin ku ga cewa ba ta karɓi shugabanci ba ba wai dan ba kwa kaunarta ba a matsayinta na mace sai dan ba haka Allah ya tsara ba a cikin dokokinsa da shari'arsa kuma kuna yin biyayya ne cikin duk abin da zai kusanta ku zuwa ga Allah wannan shine assalamu alaikum shin malam ya halatta mace ta yi aikin lauya mun ce dai ba za ta yi alƙalanci ba aikin lauya kuma wakilci ne a cikin wakilci kuma har mata suna yin wakilci in mun kalli aikin lauya ta fuskar wakilci to anan har mata suna yin wakilci ma'ana dai aikin alƙalanci ne bai halatta ta ba malam ina hukuncin wanda ya yi rantsuwa akan wani abu cikin fushi sai daga baya ya ga abin ba mai yiwuwa ba ne ya ji karatun jiya sai ya aiki da abin da makaranta na biya sai ya yi kafarar rantsuwarsa ina hukuncin wanda yake da mata tana haila sannan sai ya ji ba zai iya haƙuri ba har kwana uku ko bakwai sai ya sa ta ta yi wasa da al'auransa har ya yi mani ba komai a mutum ne shi yasa aka ce dan mutum da hali ya mace biyu ko uku ko ba lokacin da wata take haila ko da sha'awa ta kawo mutum yana da wata mata to amma da sharadin shi ne sai mutum yana da hali sannan kuma zai iya adalci a tsakanin su shi ne abin da ake kula na tambaya ta shi ne mutum ne ya duba tufafinsa sai ya gama niyya a jiki kuma bai san lokacin da abin ya faru ba kuma ya ɗauki tsawon lokaci yana sallah kamar fiye da sati yaya hukuncin wannan sallar idan ya bi maganar da suke cikin ahalari ya kaddara cewa barci da ya na karshe a gare shi ne ya samu wannan nan ya yi mafarki to daga lokacin da ya farka duk sallolin da ya bayan ya farka din nan zuwa lokacin da ya ga abinci ne zai maimaita wannan idan mun dauke ta magana kenan idan ko mun lura ta magana daga cikin maganganun waɗansu malamai sallar da yake cikin ta lokacin ta bai riga ya wuce ba ita ce zai wanka ne mai ta wata wadda ta wuce ta riga ta wuce ko ba zai iya dawo da lokacin ta ba assalamu alaikum wani ne ya sa ni a shagonsa to malam ya halatta kamar da lokacin ya halatta dauki kuɗi in sai abinci daga cikin kayan shagonsa ba tare da ya sani ba a sai in hanta da cikin yarjejeniya lokacin da mutum ya fata ta zama yaronsa a shago ya kamata ku yi yarjejeniya ko dai ku yi yarjejeniyar cewa duk wata za a rinka lissafi abinda aka samu da riba tun da shi shine mai dukiyar mai shagon kai zai rinka baka kaso kaza a cikin riba da aka samu kamar kashi talatin cikin dari ta yadda an samu dubu dari kana da naira dubu talatin misali ko kashi ashirin cikin dari ta da an samu dubu dari kada da dubu ashirin ya an samu dubu ɗaya kada da dari biyu misali idan har kuka wannan yarjejeniyar cewa kaso za a rinka baka na ba cikin abin da aka samu to kaga kai a nan gurin baka da halin ka ɗauki wani abu cikin kuɗin ka ci abinci sai fa in tare da wannan yarjejeniyar cewa ƙarshen wata duk ribar da aka samu za a ba ka kashi goma cikin ɗari ko ashirin cikin ɗari sannan kuma an yarda kullum ka ɗauki abin da bai wuce naira ɗari biyu ba ka ci abinci ko ɗari uku ka ci abinci in akwai wannan da to da ya halatta ko kuma ta a ba wai lissafin riba za a rinka yana baka wani ta cikin riba ba ko wani kaso cikin ɗari cikin riba ba a shi kawai duk sati zai rinka biyan ka duk sati naira ba albashi ya sa maka ko an ci riba ko ba a ci riba ba ko mun yawan riba ko mun gangantar ta duk sati da albashinka ko duk wata da albashinka to anan ma idan a cikin wannan yarjejeniyar albashi kadai zai baka to ka kai ne zaka rika cin abinci cikin albashinka idan kuwa cikin yarjejeniyar duk sati ko duk wata zai biya ka kaza sannan kuma kullum ka ɗauki kuɗin abincinka a ciki naira ɗari biyu ko naira ɗari uku to sai ka ringa ɗaukar wannan abin da yarjejeniyar ta tabbatar bai halatta ka ƙara ko da sisin kobo a kansa ba wato dole zai a yarjejeniya amma ka ɗauki kuɗinsa ba tare da ya yarda ba wannan kuskure ne sannan kuma ka yi ta zama kai ma a shagonsa ba tare da an yarjejeniyar ga abin da za a rinka baka ba shi ma wannan kuskure ne don abin da ke wannan yana kawo zalunci wani lokacin su masu kuɗi dan manyan yan kasuwa su rinka zaluntar na ƙasa zaluntar na ƙasa su kuma yasa su masu su rinka musu fata daga nan sai kowa zalunci kowa wa kazalika walli babu zalimina baban azzalimi kan azzalimi sai sa sai abubuwan ba ta albarka shi ne saman al'abubuwan su ta albarka ko ya tara ya tara abubuwa sun lalace shi ma na kasan da ya sata ya sata ko abubuwa su ki albarka saboda yana garaje yana son dole shi ma sai ya ga yana shiga irin tawabin gidansa yana hawa mota irin tawabin gidansa shi kuma shine mai jadan kuma aiki take masa amma suka yi ganin ya kamata jin daɗin ku ya zama ɗaya gani take aiki take shan wahala ah inda daga yau yace ka bar shagon nan wahala ka ita kadai ba za ta kawo maka kuɗin ba kowa na da bukatan kowa a cikin ku haka kowa sai ya dan uwansa adalci kar wani ya zalunci wani na'am ya halatta mutum ya dinka cin aswaki yana tafiya akan titi wato kuma aswaki mutum yana goge bakin sa yana tafiya kuma mafi kyau dai mutum ya yi abin da bai saba urfin garinsu ba idan a garin ku yin hakan ba ya zubar da mutunci babu laifi kai amma idan yin hakan zai sa a ganka wani shiri shiri haka ko wani baki daji to mutunci zai da wani kamata kai ba sai ka bari sai ka zauna sai kai ƙarfi na gari shi zai hukunta haka cewa ya halatta ko bai halatta ba wayance annabawa ba su mutuwa sai ran tashin alƙiyama ya gaskiya wannan magana ba gaskiya bane Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut suna kuma nufus ne suna mutuwa na'am manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari ma ce wal jinni wal insi yamutun da mutum da aljanna suna mutuwa cikin abin da yake sallah ma'an Dawud akwai abin da yake ibada ne mahada akwai abin da yake galibi ne na mu'amala domin a gana rike asuwa yana tafiya ai ba sosai ya asuwa ba magana ce ta kana tafiya tana yi a nan magana take a nan magana take idan a al'adance a urfi na gari hakan baya zubar da mutunci shikenan idan hakan yana zubar da mutunci sai mutum ya da na sai ai ba sa fitar ya zuwa ba malam shin matafiyin zai iya bin mazaunin gida sallah to idan zai iya bin yaya zan yi idan sallar mai raka hudu ne biyu idan yi zuma zaunin gida sallah za a kuka sallah da shi idan ya sallah shi kadai ya kasar har ya kawo da shi kamar da muka sha karanta ya cikin hadisin Abdullah dan Abbas malam menene hukuncin sallar mutumin mutumin da ya tsaya a gaban liman kuma yana bin liman ba shi da sallah sai dai yana kai larura duk malamai sun yi jima'i wanda ya bi sallah a gaban liman ba ya da sallah mazhabin maliki na suka sai idan akwai larura sai da gaban liman din ba wuri ai bayan liman dan ba wuri ya fita gaba daya ba inda zai tsaya sai gabansa to sannan ne za a ce sallah ta yi amma matukar akwai wuri a bayan liman to wajibi da mutum ya koma bayan liman ya sallah ko mun nisan wurin malikiya suka ce sai fa in babu wuri a bayansa to shine idan kai a sa babu ko haka ibnu sibiya ma babu wannan fatawar na'am ba komai daidaito da shi kamar an yi sahun da yake saitin liman wannan babu wani laifi amma bayan sa shine abin da yake daidai da sunna malam mutum zai iya daga hannu a kowace kabbara ba laifi ko kuma akwai kabbarar da ba za ka daga hannu ba hadisin bukhari ya nuna manzo Allah ya daga hannu da wurare guda hudu takbiratul ihram ɗaya kenan na biyu kuma lokacin da ya tafi farko yana daga hannu na uku kuma idan ya dago da farko yana daga hannu na hudu kuma idan ya tashi cikin raka'a ta biyu za su ta uku yana daga hannu mana ina gaskiya wannan magana cewa suratul sa'ad ana ce mata suratul dawud haka ne ana ce mata suratul sa'ad ana ce mata suratul dawud ah, malam menene hukuncin aikin mace musulma wannan bayani ya sha wucewa kansa duk aikin da zai sa mace ta kudu ita da maza bai kamata ta yi shi ba amma aikin da mace za ta yi a rukunin mata yan uwanta bai ta kudu da maza bai ya halatta ta yi wato ba aikin ne na zuwa cakuduwa maza da mata sannan kuma ya kasance da izinin miji ba haka kawai don ta yi karatu ce sai ta yi aiki ba sai miji ya ba ta izini idan miji ya ce da yadda ba za ta yi ba ba ta dama ta ce dole sai ta fita aiki mhm. ni a yau shi za ta samu maza da ke ina ba shi da da ke yi sai ka fara idan kafin ya aure ta suka da ita suke zan yi aiki ya ce ya yarda za ta yi aiki to bayan ya aure ta ba zai iya halata ba saboda mun karanta a hadisi ba al-muslimuna ala shurutuhu illa sabbin harrama halalan aw halala harama sai fa in dalilin da yasa yace ce na fasa ba za ki ba ya ce ki rinka shiga ta musulunci zan fita ce ita ba za ta shiga musulunci ba ko a wurin aiki an ce ba za ta shiga musulunci ba to nan ganin kaga wannan sharɗin na cewa sai ta yi aiki zai bayi zuwa ga halatta haram a nan gurin dole a karya wancan sharɗin ya hana ta aiki ina fata an fahimta amma matukar za ta fita cikin shigarta ta musulunci kuma aikin inda za ta je ba ta kuɗuwa za ta yi da maza ba kuma ya yarda akan haka lokacin da zai aure ta idan ya aure sai suka masa wannan sharɗin gara tun farko ya san yadda zai yi kar ya ɗauka a kansa wannan sharɗin dan zai zai da shi daga baya to amma abin da ke faruwa shine daidai lokacin da mutum yake da mace da aure wani baya sawa bakin sa linzami ko zai iya faɗa ko musamman saurayi da budurwa ko gani shi da su kaɗai ne masoya a duniya duk sauran ba gaske bane kuma su kaɗai suka iya soyayya ba haka za su iya ciwo juna kowane irin alkawari dole ta alkawari ma ba za su kishiya ba haɗa ya gashi kuma wata kishiya za a yi magana ya ji daɗin zancen gefe ko daga baya su ne ita kuma ta riƙe wannan amma nan ta daga cikin tunda ita ma ya rage ta ai ta kun gobe mun galinta wani lafi ba dama ce ita ba za a mata kishiya ba da shi kuma ta ta zuwa sai ta gane a shi karya ta sai masa wani karya take ya zai kuma ana ta yan dabaru da sauran malam ni ne na je ƙauye sallar juma'a ta kama ne kuma ga shi ga kamanta wato irin sallar mutanen ƙauye yaya zan yi zan bi su sallar juma'ar haka ko kuma zan yi sallar azahar kawai ka bi su in ka gaba a iya ba sai ka tashi kai azahar shi ne magana amma a zahiri idan ka gansu ba za ka sai da sayya ba har sai ka bi su na sha yin sallar juma'a kawai in tashi tashi na tabbatar wannan sallar ba ta yi ba ana warta sallah babu ruku'i babu sujuda manzo Allah ya ce sunnar ka hatta ta mai maraka sun marfa hatta ta tabla qa'iman sun marfa hatta ta mai ba wanda ita ne nan a cikin ruku'i ko cikin sujuda warta sallah ke Allahu akbar Allahu akbar karatun fatiha bai cika ba kaga wannan ni dai na tabbatar in ne sallah a gaban da sallah da haka ana gama cin tashi zuwa ga abina in kuma wasu gari na bai garin na ga irin wannan garin ne dama na taɓa yin jima'a na tabbatar limamin bai iya ba kuma zan ɓata lokacin na jinsu ba da sa ta kawai zan yi ba wani yi jima'a a wurin ba irin su da harkokin gaba na ba wai dai shi kafiri ba ne sai dai shi ne iya sallah ba wannan da dama dama kenan in ya iya sallah din ba a cikin ana samun masu wajen hudu ba sai suka biya ba in dai hudu da za ka duka mutane sallar juma'a to za ka fara za ka fara wallahi tallahi in dai hudu ba wai za ka je ka bi ka bi tayo daidai sannan ka rubuta hudu da juma'a kana da aiki a gaban ka Allah ta ina tambaya akan cewa ina hukuncin mace ta sa wando kuma idan ta sa ta shiga gargashin la'antar Allah Allah ya la'anci mazaje da suke sa kayan mata ko mata da suke sa kayan maza to sai dai shi kaya a ce kaya kaza na maza ne kaya kaza na mata ne malamai suka ce yakan bi urfi ne ko al'ada abinda a nan garin ya zama tufafin maza tsalla kuma ya zama kaza ya zama tufafin mata tsalla ba lallai na yana gari zama haka ba yanzu mu a nan garin idan mutum ya ɗaura zane ya shiga cikin la'antar hadisi tunda zane ba mai dole zane cewa sai mata amma idan ka je somaliya ko ka je Malaysia ko Indonesia maza ne suke tsara zani a tamfa da kake gani din nan suke tsara suna yawo da ita a gani sai mutum ya sa riga sai ya tsara a tamfa kuma ya sa hulasta wannan ko shugaban kasa zai iya maka wannan to dan kudi sun sai ka ce sai an ta dawo kansu la'an da ba ta sa man da ka fita sirrin urfi kenan da muke magana su dazu ba yana magana al'ada zalla ba a'a menene mutane suka samu ta juna da shi kaga abin da muka dauka kayan maza a nan ko muka ɗauka kayan mata a nan ta iya mu tarayya da sauran duniya a cikin waɗansu ababen ta iya mu saba da juna to cikin abin da aka saba sai a ji urfi duk cikin abin da a nan urfin garin ka maza ne suke sawa to ba su halatta mace ta sa duk abin da ko mata ne ke sa a nan garin to ba su halatta ɗan namiji sa sannan kar ku manta ko tufafin da yake tsaka a maza su sa mata su sa irin wannan da wanda ya sa baya zama cikin la'anta saboda an saba suna shayarin da juna akwai wanda yake shirɓantacce na maza ne tsantsa mace ba ta sawa a lokacin in mace tana ta zama yake kenan akwai wanda su tsantacce na mata ne maza ba sa a lokacin in namiji ya sa ya zama la'ananni akwai wanda kuma suna tarayya da juna wajen amfani da shi to wannan babu laifi kai Mm. hmm babu komai ba a gani gobe amma yanzu wanda ya ɗauko wanda su da wani yammacin duniya shi ne shi ke ganin ka ba kawai a kan ta ga wannan shi ma'aunin sa na aure ba na society din musulmai bane ba ba na al-mujtama al-islami bane ba ya dauko wani ma'auni na turai sai da sai suka dauka gida dan fifi nan sai dauka gida wanke wannan ba za a hukunci da shi ba yanzu kamar misali ta hula a urfi namu ba da urfin musulunci ba ko lokacin sahabbai sa hula mutunci ne rashin sa ta kuma dai ba za a ce mutum ya haram ba amma bai kyauta ba tunda akwai wani asar da na faɗa na Abdullahi dan Mas'ud idan shigo masallaci ya ga sahu ya tafi sai duba ga ya kansa da hula sai ya zari shi shi ga da yana ganin ya fi cancanta kan shi da hula ita kai da ya nan ba wani ba ne kaga wannan gaba a urfi gida Allah ya rabu mala ina son amin bayani game da kiran sallah a cikin masallaci ko kuma wajen masallaci wanne ne ya fi. haba wannan tun da sun kai wannan da muka karanta babin lokacin da mala awal lokacin da ya kira sallah yanzu kuma ya zo mana ya cike yi manzon ne sama amma lokacin ranar da aka karanta babin da ba su sai da ne ko muna karanta babin da mutum da kawai ba a gama karatu zai kira sallah sai su tawaje saboda mun zo hadisi lokacin da ba zo hadisi bai wahala shi ba amma da aka zo hadisi ya ji mun tabbatar cewa da yasa da manzon Allah ba za ta sa ya kira sallah a ciki ba sai ya fita da kansa ba wanda ya saki da kuma da gobe da gobe musamman ne ya faru wala ya tabbata wani aka samu ne musulmi shin ya dace mutum ya ce don Allah don annabi mm ko ne don Allah kaɗai ba a yi magiya da sunan annabi don Allah malam ka gwada min yadda ake sanya hannun dama akan hagu a cikin sallah mutum ya ɗauki tafin hannun dama ya ɗora a bayan tafin hannun hagu ya ɗora kan ƙirjinsa wato tafin hannun dama ya shafi bayan tafin hannun hagu da wuyan hannu da wani ɓangare na zira'i idan kai haka kenan akan ƙirjinka haka wannan shine abin da ke kira alwada'u alwada'u hadisi ya nuna ana yin wada'u kaga tafin nan daga nan gurin ka fara fa karshen yatsu gindin yatsu bayan tafin hannu a gindin yatsu daga nan tafin dama din zaka dora kaga lallai zai shafi tafin ya shafi yawan hannu har ya kai ne kan zira'i haka hadisi ya nuna wannan shine alwada'u daga nan sai alqabdu alƙamudu kuma wuyan hannun dama za ka kame wuyan hannun hagu da shi tafin dama ka kame wuyan hagu da shi a gani in ka rika shi haka aka fito ila amma wajen daurawa zai dan iya saki sai da yatsun ba su haɗu ba duk babu kwanu ka daura akan ƙirji wannan shi ake yi kuma shi dace da suna akan ƙirji akwai wanda suke ɗora tafin dama ta hagu a ƙarƙashin cibiya wannan hadisin abu dawa ne hadisi ne da ishi amma da ga shi a shi suke aiki da shi hmm. ba ya da asali kawai wannan wata wani abu ne daban mara asali a ya yi gida kenan sai dai wanda ita dai ko kafa da kadai amma ba a ya hada biyun gaba daya ya hada biyun ne shi ke wannan takalanta wa wa da kafa shi na sai su sai su sa wannan dan yatsa dan yatsa na tsakiya da dan yatsa na karshe da wannan sai su kama nan wannan in yatsa sai su kawo ta haka wai ta hada guda biyu jama'a ta bainal qabri wal warai wannan bid'a ne tunda hadisi bai nuna ba malam so nake ka karanta min ayoyin karshe guda biyar na suratul hashr kai ya da su ne suratul hashr sai ka je ka duba da Qur'ani ka karanta na'am ina jinka suke sa ne eh, wandan da suke sawa mata da suke makaranta matan aure kake magana wando ne irin na maza ko irin nasu na mata ko a wajen ɗinki ake da akan gane bambanci tsakanin wandan maza da wandan mata ba yadda za su yi fili tarata in dai wanda mata suke wajen launin yadi ba hana kafa ba muna sa shadda ba sa shadda yanzu nan wannan shaddar ta halatta isa ba ta jikina in kuma zan kama ta kuma ta halatta kusa ba ta halatta ba sai da ɗaya gaba ba ba fasalin yadon ba ba fasalin ɗinkin ba launi da yanayin ka gane wannan baka cewa ga wani abu na mata akwai abin da ke na mata ne a akwai abin da ke na maza ne a akwai wanda suke tarayya da juna bari in gama ka fahimta kuma wai za ku gane bambanci kai kana cewa ba bambanci tsakanin wannan maza da mata akwai bambanci eh to kaje ba ba tana bane da kuke saboda kare ba amma akwai bambanci malam ya halatta mutum ya shiga bandaki da kasar na wa'azi ko na karatun alkur'ani a cikin ajihun sa idan mutum ya shiga da kasar bai yi laifi ba amma da zai bar shi a waje shi yafi fitar da kansa daga cikin laifi ko shiga cikin kokonto saboda kaya da su dama iruka ina mana yi iruka assalamu alaikum malam jafar ina matukar farin cikin kasancewa ta a wannan darasi naka mai tarin albarka ina cikin wani hali a wajen aiki aiki na a yanzu saboda haka ina neman taimako taimakon addu'a daga jama'a wassalamu alaikum muna fata yan uwa za su taimaka masa addu'a Allah ya masa bukatar ta alkhairi da kuma duk bukatun mu gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah ina so ka isar ina son baka sako ina so in har ka samu dama ka isar min da sako zuwa ga wajen dr ahmad biyu kan cewa ina son shi don Allah Allah sa kare manta in ban manta ba to zan faɗa masa in kuma na manta kar ka kama yadda da kuma tun da sai yanzu ban san sunan ka ba in na faɗa zai ce ma waye sai ce kawai wani bawan Allah dan uwa ne a bace wani ya ba ka shawaran ka wasu wasiƙa ka fara kai masa za ta fi tasiri na'am ina son shaida wa malam cewa ina kaunar sa fi sabilillah na gode Allah saka muku da alkhairi kuma kuma Allah ya sauka Allah ya kara wa malam ina son mu manta mu da ne <laughs> ta fi da ya ko bambanci hoto na talabijin hoto ne wanda ke da'in da'in ka ko ba mai dawowa ne ba da an kashe talabijin daina ganin hoton ko ba haka ba in ma program ne a talabijin da wannan program ya an daina ganin hoton akwai bambanci da wanda za a ɗauka da kyamara yana ajiye biman da'iman wanda za ka bayyana ya ce ba wai idan ya a wannan tawili ne tawili ne wannan tawili ne ina da sanya hakuri haka sai Allah ta mu gobe ana ta ta bismillah Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce ina son in san hukuncin sakin matar mutum cikin fushi da kuma saki lokacin da matar take al'ada idan aka yi saki a cikin waɗannan abu biyu sakin ya yiwu na gode lokacin da mutum ya saki matarsa cikin fushi fushi iri biyu ne akwai fushi wanda ke ba mai tsanani ba wanda bai rufe wa mutum zuciyarsa ba yana fahimtar me ya faɗa yana fahimtar menene bai faɗa ba bai kwace masa zaɓi cikin abin da yake son yi ba duk wanda ya fi kama tasa a cikin wannan mijin ta saku akwai fushi mai tsanani wanda yake makantar da zuciyar dan adam wani lokaci ma zai faɗa abin da bayan wucewar fushi in an ce ka faɗa zai ta mutum ce ni ban faɗa ba saboda tsananin fushin ya sa ya faɗa abin da bai sani ba to irin wannan fushin malamai da dama sun nuna idan mutum ya fi kama tasa a ciki ba ta saku ba a kansa ibn al-qayyim ya littafi guda wannan karamin littafin sa mai suna ya gafatul lahfan في حكم طلاق الغضبان إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان يا تتارى dalilai cikin alkur'ani da hadisi waɗanda za iya kafa hujja da su kan wannan mas'ala yana da kyau samun wannan littafin a karanta da haka ya rage na wanda ya fushi idan ya saki matarsa kada ya ce ai ina cikin fushi idan ma wata ba sakin yana farin ko ba ba da haka ba ta goma ce a'a fushi iri ne akwai wanda yake a matakin farko akwai wanda yake matakin ƙarshe ba kowanne ba cikin halittar sai yake cewa wannan matakin karshe ta yadda zai fushin da bai san me ba ko ba ko da wani lokaci mutum ya yi fushi ba ya san kai wannan halin ba ka tsakaninka da ubangiji in ka san tsakaninka da Allah za ka iya tsaya gaban Allah kai masa bayani don laifin da ka samu kanka a ciki ka saki matarka ya kai matakin da baka san me take faɗa ba to shi kenan matar ba su tafi ba in ko ka tabbatar ka san me ka faɗa kawai dama ka faɗa ne yanzu kake nadama kake son ka yi kai kwane-kwane Allah ya san cewa ta saku yanzu ya rage naka ce kayi kome ne inda akwai wani saki ya zama na biyu kenan inda biyu ne yanzu wannan ya zama na uku kenan in kuma da biyu ne ya zama na uku wannan su sa zan kome kenan wannan dan adam shi zai wa kansa hukunci tsakanin shi da ubangiji